assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a Talatin ga watan jima'a da thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da hudu da talatin hudu daidai da tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashirikin wal kuttabin mu'asirin wa bayanin shubahil warida ala sunnati kadiman wa haditha wa raddiha raddan ilmiyan sahiha na الدكتور الشيخ muhammad bin muhammad Abu-Shahaba. Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata akwai wani hadithi da ake cewa wai annabi ya ce duk sanda kuka ga hadisi an ce muku na ce to ku gwada wannan hadisi da alkur'ani idan wannan hadisi ya daidai da alkur'ani to ku ɗauka idan bai daidai da shi ba to sai ku yar malai ce wannan hadisi ne na ƙarya wanda turawan mulkin mallaka suka ƙirƙiro ba hadisi ba ne kuma an ƙirƙire shi ne saboda a yi fada da musulunci sannan kuma malamai suka ce shi kanshi wannan hadithi in ma ya tabbata hadisi ne to ai an gwada shi da alkur'ani shi ma ya saba ma kur'anin don ba wata ayan da ta faɗa ka cin alkur'ani ko akwai to kun ga shi ma ya saba ma alkur'ani mai hukuncin shi kenan sai a yadda shi to sai mala ya ce wa haka za na ra'an alkur'an alkarim to da wannan muke gani shi alkur'ani mai girma yukadhibu hadha alhadith yana ƙaryata wannan hadisi wa ya rudduhu kuma yana watsi da shi ba hadisi ba ne kawai an kawo shi ne don a sa maka rauni don gane da ruko da hadisai da kake yi idan ka yi da wannan ana tafiya ana tafiya ana sassabe maka hadisai da ƙarshe sai a ce maka ma ba a yadda da hadisan ba duka shi kenan an yi nasara a kanka Allah ya sauwaka mala ya ce wa kada hawala ba'adul mustashirikin haƙiƙa wasu daga cikin mustashirikuna sun yi ƙoƙari wa atba'ihim da mabiyansu alladhina sana'u sana'a san'uhum imar ala yadayhi waɗanda aka yi tarbiyyansu aka rene su aka gine su a bisa wancan tunani na almustashirikun su mustashirikun ne su suka yi tarbiyyan waɗannan kamar ma ƙiransu ne an yi hayyo man darasa min hazihi da'awatul khabisa sun yi ƙoƙari matuƙa su rayar da ita wannan muguwar aƙida ta ƙin aiki da hadisi wanda an waye gari wannan aƙidan ta mutu to sai almajiran waɗancan sai suka yi nufin yayyafa mata ruwa ta farfado walakin Allah subhanahu qayyada li haula'i sai Allah madaukakin sarki ya tada wasu bayi na ƙwarai waɗanda za su tunkari mugun aikin waɗannan kama ƙayyada li aslafihim fil a wannan zamani fil hadith a wannan zamani Allah ya tada malaman hadisi, wanda suka ba hadisi kariya suka rusa wancan mugun tunanin kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya hore ma malaman da suka rayu a na cancan da malaman hadisin da suka iya rusa mugun manufa na waɗancan mutane malin ya ce min wada haƙƙi fi nisabihi malaman da suka tsaye da gaskiya a inda gaskiyan ta dace wa raddi kaidihim kuma suka yi raddin makircin su waɗancan maƙaryata fi nuhurihim raddin ya koma kansu makircin ya koma kansu aka yi watsi da su abin ya durmushe su malam ya iktibasi da ayan alkur'ani da Allah ya ce wa ya aballahu illa an yutimma nurahu ai Allah maɗaukin sarki bai yadda ba sai hasken shi ya cika walau karihal ko da kafirai sun ki su shi shine a waye gari an yi watsi da sunna an daina aiki da ita kuma Allah ya yi alkawarin sai an yi aiki da sunna wannan ya sa ya tada malamai suka tsayi wajen wannan aiki aka waye gari an rushe wancan mugun manufa tasu kyakkyawan manufa ta tabbata Allah ya sa mu dace mala yace inayatu sahaba bil ahadith was sunan za ɗan taƙaita maka bayani irin yanda sahabbai suka ba da kulawa dangane da sunnonin annabi inda sabai suka yi ruko da hadisan annabi ba da wasa ba jama ba a wasa wajen ruko da sunna mala ya ce wali makanati sunna min addini kun ga saboda matsayin da sunna ke da a cikin addini wa manzilatuha min alqur'anil karim da kuma matsayin sunna dangane da alqur'ani mai girma domin sunna ne ke fassara alqur'ani to wannan matsayi na sunna ya sa uniyar sahaba bil ahadisin nabawiyya inayatan fa’iƙa sabai suka ba da kulawa dangane da hadisan manzon Allah kulawa sosai da gaske ba sa sakaci da sassauci dangane da hadisi wa harisu alaiha hirsahum alal qur'an mala yace wa harisu sabai sun yi kwaɗayi da kulawa sosai a kan sunna irin yadda suke kwaɗayi da kulawa da alkur'ani fahafaduha suka haddace hadisai mala ya ce bi da lafazi hadisi ana haddace shi au bi ha ko sun haddace da ma'anan shi in baka haddace lafazin ba sai kai kokarin haddace ma'anan wa ha suka tsaya suka fahimci suna fahimta mai kyau wa arifu ha wa ha duk wani ɓangare da tudu da kware na hadisan gaba ɗaya suke ƙoƙarin kiyaye su bisa liƙatihim dangane da irin ƙwazo da Allah ya ba su wa fitratihim al'arabiya da kuma irin gogewa da suka yi dangane da yaren larabci da Allah maɗaukin sarki ya sa dama su larabawan ne wa bima kanu yasma'unahu min aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama da irin abin da suke saurari na zantattukan annabi wa ma kanu yushahiduna min af'alihi wa ahwalihi da kuma a gaban sa ya annabi ya rayu tare da su ya rayu dukkanin ayyuka da maganganun manzon Allah suna ji suna gani wa ma kanu ya'lamunahu min ad-durufi wal maladisatin lati ƙilar fiha hazihil ahadis sannan suna ganin yanayi da duk abin da yake kaiwa da komowa da irin jawaban da aka yi don gani da waɗannan hadisai ma'ana duk abin da zai kai ya komo ba manzala ne ke jawabi a kai ba suna nan suna gani wama kana shikilo alaihim ha da duk abin da zai rudar da su ya zamanto ba su gane ba sai zakai kai ma annabi sai ganar da su wala yadrikuna al muradin minhu abinda kwakwalwansu da tunaninsu da fassararsu bai kai zuwa gare shi ba yas'aluna anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su je sai su tambaye annabi annabi sai masa bayani sun kula da hadisi irin wannan kulawa wa qada balaga min hirsihim ala sima'il wahyi wa sunan kwaɗayin sahabbai ya kai matuƙa da suka kai suna son sauraron sunnoni da wahayi min rasul daga manzan Allah annahum kanu yatanawabuna fi hadha sama da ba sa son sara sama jin hadisi to har baye ne ya na tafiya suke wajen jin hadisin mutum yanzu ya ce maka ai shi ya je kasuwa ya je waye shi yasa bai samun daman zuwa makaranta uzuri ne na banza su sabai ba haka suke ba sai su tsara yau in je kasuwa kai ka je makaranta in na dawo daga makaranta ka dawo daga kasuwa sai mu zauna in baka mu raba riban da na samu kai kuma ka bani hadisin da ka jiwo gobe kai sai gaje kasuwa ni kuma yau in je makaranta haka suke shine yatanawabuna fi hadha sama suna yau ka je gobe in je kun gano wannan da kyau ko na jin wannan hadisin kaga ba za a rasa ba za a je kowanne ba ba za a aje kasuwa a je makaranta ba ba za a aje makaranta a je kasuwa ba duka ake yi ina fatan kun gano wannan da kyau rawal bukhari fi sahihi an umar radiyallahu anhu qala kuntu ana wa jari umar ya ce ni da na mun kasance minal ansar wannan makocin nawa daga cikin mutanen madina ne fi bani umayya bin zaid yana cikin kabilan bani umayya bin zaid mala yace ai nahiyatu bani umayya summiyat buq'atun bismi man nazalaha ina fatan mun gano wannan da kyau sunan waje ne sai kuma ana kiran mutanen da shi malam yace wa hiya min awalil madina su suna bayan garin madina ne wa kunna ko na nuzula ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce muna baye yau in je gobe ya je jibi in je ga kun gano wannan da kyau ko yanzu yoman wa anzulu yoman yau ya je wajen annabi gobe ni sai in ji kenan in yau shi ya je ni zan je kasuwa in gobe na je shi zai je kasuwa kun gano wannan da kyau ko dan ya samu mana abin da zamu ce fanan gida ni kuma in nemo mana abin da zamu ce fanan lahira da shi fa'iza na zala ji ituhu bi khabar zalikal yau in ni na je sai in je mai da labarin da aka yi minal wahayi wa gairihi na wahayi da sauransu wa'iza na zala fa'alan mithila zalika in kuma shi ya yi je makaranta ya ji to sai zo man da labarin wannan hadisin na da tsawo al'imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabar ilimi to kun ga wannan yana nuna mana sabai suna da matukan kwaɗayi akan neman ilimi ba sa barin kasuwa ba sa barin makaranta yanzu wani shi ya tare ma kasuwa ta tar bai zuwa makaranta an taba bai ce to kai za ka ciyar man da yayan ba za a ciyar maka da su ba amma kuma ka zo makaranta wa bizalika jama'u baina khairai dini wa duniya da wannan kwazo na sahabbai sai aka waye gari sun hada alkhairan addini da na duniya wa ma shagalahum dinahum an duniyahum ba su bari addini ya shigar da su dangane da duniya ba wala duniya duniyahum an dinihim sannan ba su bari duniya ta rinjayar da su game da addini ba duka suka hada suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma mu yanzu mutanen mu ɗaya suke ɗauka su yi, duka za ka zauna ka yi sai wannan ya supportin wancan Allah ya sa mu dace wa iza alimna annal qur'ana was sunna istafada bi bayani fadlil ilmi wal'ulama. ulama mala yace idan muka tsaya muka yi bincike muka sani za mu ga cewa alkur'ani da sunna sun zo da bayanai masu ɗimbin yawa da waɗannan bayanai suke ɗauke da falalan malamai da kuma falalan ilimi wa anna sahaba kanu ya alamuna anna sunna hiya asalin sani lidini kuma su sabai sun fi kowa sanin cewa sunna ita ce asali na biyu lidinin na wannan addini na musulunci wa annahum kanu yuhibbuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sahabbai na kaunan annabi akthara min hubbihim li anfusihim sama da yadda suke son kansu wa annahum kanu yajiduna filistimai ilaihi lazzatan wa ruha suna jin daɗi da gamsuwa da natsuwa a duk sanda suke sauraron manzon Allah wa annahum kanu ya atakiduna annahu ma yantiku anil hawa sun fi kowa jin aminci da cewa annabi baya magana a bisa son zuciya in huwa illa wahayin yuha sun sakankance da cewa duk abin da annabi yake faɗi wahayi ne daga Allah wa annahum kanu yajiduna fi ma yasma'unahu minhu ghadha'ul imani wa zada taqwa kuma abubuwan da suke ji annabi yana gaya masu to wannan yana zama kamar ciyar da imaninsu suke yi mana imanin na ƙara ƙarfi da haɓaka kenan kullum ka zo makaranta ka ji hadithi ka ji ƙur'ani ka ji wa'azi to kana ƙara haɓaka imanin ka ne kamar kullum ka na cikin jin yunwa ne to kullum abin da zai sa ya ƙoshi shine ƙara ilimi jin hadisi sannan wannan yana ƙari dangane da guzurin takawa kun gano wannan da kyau ko a ƙasa mala ya ce kanal wahidu minhum ana samun wani daga cikin sahabai ya ƙoli da sahibihi zai ce ma abokin shi ko ki ce ma ƙawarki wa huwa zahibun ila majalisar rasul in ya kama hanya zai tafi majalisin annabi ya ga abokin shi a zaune a gefe yana wani abu sai ce mai ta'al nu'minu sa'a zo mu je mu ƙara imani na sa'a ɗaya mana katin bai wuce na sa'a ɗaya zo mu je mu ƙara imani ashe zuwa makaranta ƙarin imani ne rage zuwa makaranta rage menene imani ne ka kalla gani duk wanda baka zo ba sai ka ji kunci a ranka amma in ka ji baka jin kunci ko ka binciki kanka wani zai ce kai barin ɗan huta yau kai hankali ba a hutu wa annahu sabilun ilal janna kuma wannan hanya ne na zuwa aljanna hadisin muslim ya tabbata annabi yana cewa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sallaka Allahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai daura shi aljanna mala yace idza alimna kullu hadha in muka san wannan adarakna mablaga hirsus sahaba lalle za mu ga mu gano irin matukan kwaɗayin sahabbai a lastima sunan wal ahadis na irin yadda suke zakwaɗi da ɗoki da kwaɗayin jin hadisi wa anna zalika amrun yukadu yakunu minal musallamatil badihiyat mala yace abun ma ya so ma ya zama ai kowa ma ya sallama cewa sahabbai yadda suke ƙaunin sunna wannan abu ne a fili ba ma sai an wani bayani ba to duk wanda ya kama tabarki na sahabbai ko haka zai zama wallahi duk ran da ba a hadisi ba sai ya ji kaman ya ya rai ya mutu yanzu jiya da muka tashi karatu ba mu maimaita karatun nan da muke yi ba duk wanda ya saba ana karatu ya ji a jikin shi sai ga dare maka tsawo za ka ji babu daɗi saboda baka ƙara imani ba ta'al nu'minu sa'a mun gano wannan tso mu je mu imani na sa'a guda haka za ka ji a ranka kana jin gamsuwa in baka je kai wannan imanin ba ka ji damuwa da kunci ka ji rayuwan duk te wahala duk komi ya kukulle maka wa a anau bi tabligi sunan haka sahabbai suka ba da kulawa dangane da isar da sunnoni li'annahum ya'lamuna annaha dinun da sun san cewa sunna addini ne wa wajibatul balag kuma wajibi ne a isar da sakon sunna linnasi kafa ga dukkanin mutane Fisa duk hanyar da zaka bi ka yada suna ka bi ko da ta hanyar ka tura mutum ta wayan shi ne ta hanyar ka jawo shi ka kawo shi majalisi ne ta hanyar duk za ki yi sai kin yi sunna annabi ta yada ta hannunki wa kathiran ma kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahudduhum alal ada'i li ghairihim kuma da yawa annabi kan yi hadisi yana mai zabarar da su ta hanyar da za su yi ƙoƙarin isar da saƙon nan ga wasunsu bi mithli ƙaulihi ka ji annabi yana cewa nadarallahu mri'an Allah ka haska kawo mutumin da sami a maƙalati ya sawar zance na fawa'aha ya kiyaye ta fa'addaha kama sami'aha ya isar da ita kamar yadda ya ji fa rubba muballagin so da daman wanda yake kai mai saƙon na ce au amin sami'in yakan fi kiyaye saƙon sama da wanda ma ya ji kai tsaye wa fi ruwayatin fa farubba hamilin fiƙihin gaira faƙihin da yawa ko wanda zai ɗauki saƙon ilimi na fiƙihu kuma gaba malami ba ne wanda ma zai amfana da ilimin wani sai ce ya ji har ya bada ƙarshen ta bai ma fahimci saƙon ba wanda ya kai saƙon ne ma yake fahimta kun gano wannan da kyau ko so da dama akwai wannan wa rubba hamila fiqhin ila man huwa afqaha minhu so da dama akwai wanda zai dauki sakon wani ilimi sai ma ya je ya amfanar da wanda ma ya fi shi ilimi ya fi shi fahimta Sau da dama shi sa in ka ji ka kai sako ba mamaki wanda za ga ma ya fi ka ilimi ya fi ka fahimta amma kuma ya amfana da kai da su sabai haka suke rawahu shafi'i wal baihaqi fil madakhal wa fi khutbatihi al mashhura fi hajjatul wada' kun ga a cikin huduban nan shahararriya ta annabi da ya a hajjin bankwana ƙala annabi cewa ya liyuballigi shahidul ga'iba wanda yake nan ya isar da wanda bai nan fa inna shahida a sa an yuballiga man huwa a aminhu mai yiwuwa wanda yake nan ya ji in ya ɗauki saƙon ya isar ma wanda bai nan ya wancan ma ya fi shi kiyaye saƙon kaga duk an amfana kenan ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa duk wanda ya ji sakon sunna ya kai ma wanda bai ji ba duk wanda ya ga wani dan uwan shi na sakaci da halattar majalisun sunna ya jawo shi ya kwadaitar da shi har sai ya kawo shi haka sahabbai suke yi wannan hadisi rawahu bukhari fi sahihi wa kana idza qadima alaihi wafdun annabi ya kasance in baƙi suka zo mai wa allamahum min alqur'ani was sunna ya zauna ya karantar da su alqur'ani da sunna ausahum an yahfazuhu sai annabi ya masu wasiya da su haddace su kiyaye wannan saƙon wa su isar da saƙon zuwa ga 'yan uwansu da ke baya Fafi fi sahih al-bukhari annahu qala li wabd a cikin sahih al-bukhari annabi ya ce ma waɗannan ayari na ƙabilan abdulkais qais yace ihfazuhu ku kiyaye wannan saƙon wa akhbiruhu man wara'akum ku je ku ba da labarin shiga ‘yan uwanku da ba su zo ba. Wa fi ƙissatin ukhra ƙala a wata ƙisa annabi cewa ya yi, irji'u ila ahlikum ku koma ma danginku iyalanku fa'allimuhum ku je ku karantar da su wannan saƙon. Karanta fatowar bari a jiz'in farko shafi na 128 zuwa shafi na 149. wa kathiran ma kana yaqra'u asma'ahum bi qawlihi so da dama annabi na jefa saƙo ya girgiza zuciyansu da cewa man katama ilman duk wanda ya ɓoye ilimi uljima bilijamin min narin wannan za a yi mai linzami da linzamin wuta yawon alkiyama a ran tashin alkiyama famin san kano ya jiddu hirsuhum ala hibzi sunan malam ya ce to daga nan ne suke sa ƙwazansu wajen haddace sunnoni mun gano wannan kyau ko sannan wa hifadun ko alaiha da kuma haddace ta wa ha da isar da ita bi ha da lafazin da suka ji au bi ha, ko su isar da haƙiƙanin ma'anan da wannan sunna yake ɗauke da shi haka sabon manzan Allah suke to haka yi kamata mu zama ina fatan mun gano wannan da kyau kusan duk waɗannan bayanan mun karanta shigensa da za ka tun muwa da kuna fahimtar wannan da kyau yasa kawai mun karanta a gurguje annahyu an kitabatil ahadis fil asr nabawi a zamanin annabi a karan farko an hana rubuta hadisai don wasu suna kafa hujja da cewa ba ma annabi ya hana rubuta hadisin ba to dan menene za ku zo ku ta babatu sai an yi aiki da hadisin to bari a magana kan matsalar me yasa a farkon musulunci annabi ya hana rubuta hadisi walam takun al-ahadis mudawwana fi asrin nabi li amrayni malai ce hadisai a zamanin annabi ba a rubuta su ba domin ababe guda biyu annabi yasa sa bai bari an rubuta waɗannan hadisan ba ahaduhuma na farko al'itima da ala wata hibzihim dogaro da cewa sahabbai suna da kwanya na hadda sosai wasailana azhanihim da kuma irin ƙwazo na cewa suna iya kiyaye duk abin da suka ji wa adami tawaffuri adawatil kitabati fihim sannan ba su da yawan kayan aiki na rubutun ba takardu ba saura in aka ce suna rubuta hadisi suna rubuta alkur'ani to za a waye gari Takardu da fatu da alluna da ƙashi da ake rubuta alkur'ani sun ƙare wajen rubuta hadisi ƙur'ani ba zai samu abin da za a rubuta shi ba sai annabi ce su bar mu alkur'ani wannan fagen hadisai cin da suna da ƙwazon hadda su je su haddace ya isa jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu hima mala yace na biyu daga cikin waɗannan dalilai da suka sa a farko manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya yi hani dangane da rubuta waɗannan hadisai malice limawa da minan na hayi an kitabatul shi shine ruwayoyi da suka zo masu tarin yawa da suke magana kan hani dangane da rubuta hadisan wal idni fi kitabatul qur'anil karim a lokaci ɗaya kuma annabi sai ba da izini ya ce a rubuta alkur'ani amma kuma a ɗaya hannu ya ce kar a rubuta hadisi kun gano wannan da kyau ko to shine sai malai ya ce rawa muslimun fi sahihi an abi sa'idin al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la taktubu shay'an anni illa al-qur'an annabi ya ce kar ku rubuta komi da kuke jin ni ina faɗi in ba ƙur'ani ba wa man kataba anni shay'an huhu duk wanda ya rubuta wani abu daga cikin ku ya je goge shi walihadha kariha ba'du salaf malai ce to da irin waɗannan bayanan aka samu wasu daga cikin magabata sun kyamace kitabatul hadisi wal ilimi rubutun hadisi da duk wani harka ma na ilimi sai suka ce ka ra'ayi saboda gashi an samu annabi ya ce ka ra'ayi mala ya ce wa zahiru anna nahayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wa zahir abin da yake a fili anna nahayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hannun da annabi ya yi an kitabatil ahadith ya ce ka a rubuta hadithai kanar hashiyatu an yaltabithu ala alal ba'adi bil qur'anil karim domin kada wasu mutane abin ya cuɗe masu ba maki wani zai ɗauko takardar shi ya fa rubuta wata sura ba gama saukar da ita ba a rufe ba annabi ya tsaya inda aka tsaya sai kuma shi wannan mai rubutun sai ya ji wasu hadisai na annabi sai ya ƙara ci gaba da rubuta a ƙasa kun gano wannan da kyau ko abin zai cuɗe da Qur'ani ko ba zai cuɗe ba to sai annabi ya ce ka a rubuta hadisin a bari a ta rubuta da ƙur'ani kaɗai au ya kuna shagilan lahum anhu ko kuma ya kasance sunnan ta shagaltar da mutane ba ta rubutun alkur'anin suke ba wala siyama annal qauma kanu ummiyin musamman ma mutane a wancan lokaci ummiyai ne ba su iya karatu da rubutu ba kun gane wannan da kyau shi za sai manzon Allah ya yi hani أو أن النهي كان بالنسبة liman yuwathiqu bi hifdhihi mala yace ko kuma annan nahaya hanin da annabi yayi cewa ka a rubuta hadisi kana bin nisbati liman yuwathiqa ya shafi wanda ya amince ne bi hifdhihi dangane da haddin shi shi ya san yana da ƙwarin hadda to ko bai rubuta ba zai haddace to sai aka ce kai mai ƙwarin hadda ka rubuta amma man umina alaihi lubusa bi an kana ƙari'an katiban, amma wanda aka amince mai da cewa abin ba zai ruɗa shi ba, zai iya tance altaci alkur'ani daban, zai iya kiyaye hadisan daban ba wani abin da zai zama na ruɗani, sannan kuma ya iya karatu ya iya rubutu, to shi wannan an ba shi izini ya je rubuta ba matsala. Au khifa alaihin nisyan. ko wanda yake ji tsoron mantuwa wa adame dobti lima sami'a ana jin tsoron ba ce abin da yake ji ba fala haraji alaihi fil kitaba wannan babu laifi in ya rubuta wa ala haza yuhmalu ma warda min ath thabita malam yace to da kan wannan bayanan da kuka ji za a ɗauki a fassara wasu hadisi da suka zo alal izni da suka ba da izini a rubuta fil kitabati li ba'd sahaba da annabi ya bada izini ya ce wasu daga cikin sahabbai su rubuta ko ma a rubuta ma wasu daga cikin sahabban to haka za a fassara izinin da kuma waɗannan da suka zo suka ce ka a rubuta a farkon musulunci ne annabi ya hana rubutawa kun ji dalili kar abin ya haɗe da alkur'ani a kasa tantancewa ko kuma kar a zo a shagala da rubutun hadisin kadai alkur'ani kuma a yi sakaci da shi to sai annabi sai ya hana su a farko daga ƙarshe kuma sai ba su izini Allah maɗaukin sarki ya samu dace fasbanakallahumma duka shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum